kai ka ka zo ka sana me ya faru ne kai kallo na kake yauwa dama an zo wajen abinda nake so kenan na fagaji da zaman kasar nan so nake kawai ni a kai ni turai inda zan je na yi karatu na normal amma nan ina karatu ina ta shan wahala to yanzu kamun national anthem zan kai ka kasar waje quick match quick match about done one two three four sir one two three four sir quick match quick match wannan kai ka kiyama dan kai ka turai